Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron a duk inda ake a faɗin duniya a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro 'asalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahaba Imam Aliyu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Wasu manoman rani a jihar Borno sun zargi gwamnati da dakile musu hanyar samun ruwan noma, su kuma gwamnati sun ce ba haka ba ne. to bayan da zamu ba dama mu fada da gwamnati gwamna ya taimake mu dai a yayi magana a bude mana wannan ruwan yayi mana dalilin da wannan ruwan zai zo labarin ba gaskiya bane mutane goma sun amfani da shi jiya yau mutane 30 sun amfani da shi To tsohon shugaban kasar Najeriya a lokacin mulkin soja Ibrahim Babangida ya ce dokar nan ta shafukan sadarwa na intanet ya dace da kasar. Akwai shirinmu na kallabi. Akwai kuma shirinmu da yake tafe ga kuma cikakkun labarai da farko. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran mutumin da yake kan gaba a yakin neman zaben a tsaye da shi dan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a jihohin amurka biyar wadda jiya talata jihohin sune rhode island delaware da pennsylvania da connecticut da kuma maryland da yake magana ga magoya bayan sadazin nan ya ayyana cewa zaben fidda gonin ya kare kuma shine mutumin da zai samu tutar yi wa jam'iyyar republican takarar shugabancin amurka bayan zaben na jiya talata trump ya samu wakilai 950 cikin 1237 da ake bukata domin zama dan takara adadin da babu tabbas zai same su nan da lokacin da uwar jam'iyyar za ta yi babban taron cikin watan yuni ita kuma hillary clinton ta lashe jihohi hudu in banda rhode island inda abokin karawarta bani sanda ya samu nasara kamin zaben na jiya talata clinton tana da wakilai ko delegates 1,944 a jam'iyyar democrat ana bukatar wakilai dubu biyu uku kamin a ayyana mutum a zama wadda zai wa jam'iyyar takarar shugabancin ƙasa alkalin wata babbar kotun amurka ya yankewa wani ɗan ƙasar mali mai alaƙa da masu tsatsauran ra'ayi hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda kisan wani jami'in diplomasiya amurka shekaru 15 da suka wuce a niger a shekara ta 2013 aka kama aka kuma tuhumi alasan old muhammad kan zargin kisan william baltimore da kuma yunkurin kashe wani sojan amurka yayin da mutane biyun suke barin wani wurin cin abinci a birnin niamey babban birnin ƙasar Nijar a shekara ta 2000 masu bincike suka ce muhammad mai inkiya cibani da wani mutum sun tunkari amurkawan biyu suka nemi su ba su makullan motarsu mai lasin diflomasiyyar amurka masu gabatar da kara suka ce mutanen biyu suka buɗe wuta kan amurkawan suka kashe baltimore suka kuma raunata sojan nan da ake kira saje christopher mccalli bayan da aka yanke masa kuma hukuncin daurin shekaru ashirin a mali kafin a kai ga gama hukuncin Johnson ne ya tsere daga fursuna a shekara ta 2013 ne kuma dakarun Faransa suka sake kama shi bisa dalilan da suka kira na ya gudu suka mika shi Amurka. yawan mayakan sa kai da suka suke tafiya iraki da siriya domin shiga kungiyar isis ya yi ba ainihin idan a kwatanta da yawan waɗanda suke shiga yankin a daidai wannan lokaci bara kamar yadda aka ji daga bakin wani hafsan sojin amurka iraki janar peter augustin babban hafsan wanda ne mukaddashin kwamandar rundunar taron dangi da amurka take yi wa jagoranci mai kula da tara bayanan sirri da aikace-aikace a fafatawar da ake da isis a daga irakin ya gaya manema labarai ta bidiyo a bagadaza cewa tsakanin mayakan sa kai 1,500 zuwa 2,000 ne suke shiga kasashen biyu kowane wata a daidai wannan lokaci ba bara lokacin da ya kama aiki a can amma yanzu kamar mutum mai tanne kawai suke zuwa can hakanan jinar gastin ya ce sun lura cewa mayakan sa kan na isis masu yawa sun fara barin kungiyar kuma ita isis din yanzu ta ma kasa biyan ma'aikatan nata. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc amurka ta yi alkawarin ci gaba da ba da goyon baya ga sabuwar gwamnatin a ukraine wacce ta yunkura wajen aiwatar da manyan sauye-sauye a kasar mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da shiyar turai da yankin asiya victoria nuland wacce ta bayyana haka jiya talata ta kuma yi sabon firaministan kasar vladimir groisman da shugabar majalisar dokokin kasar for b murnar nasara da suka samu a zaben kasar da aka yi lokacin da suka gana jiya a kiev babban birnin kasar groisman ya ce gwamnatin kasar ta dukufa wajen ganin ta aiwatar da sauye-sauye da zummar ganin ganin kasar ta fita daga cikin rikicin siyasa da take fuskanta kasar malta ta hana wani jirgin ruwa mai dakon mai da tutar kasar india shiga ruwa yan kasar saboda tana dauke da mai daga libya ba bisa ka'ida ba jirgin mai suna dista amiya ya da zango kilomita goma sha biyu daga gabar ruwan kasar jiya talata jirgin yana dauke ne da gangunan danyen mai hamsin da wata gwamnatin libya wacce take birnin tobruk ta sayar kafar yada labarai ta bloomberg ta ce wani kamfani da daga haɗaɗɗiyar daular laraba ne ya sayi wannan man kishiyar gwamnatin libyan wacce take aiki a birnin tripoli ta kira cinikin a zaman haramtacce tana mai cewa kamfanin kula da harkokin man ƙasar ɗaya ne kai yake da yancin sayar da mai daga libya amma waccar gwamnatin ta ce a shirye take ta sauƙi nauyin duk wata yarjejeniyar cinikayya da ta kulla babu ɗaya daga cikin sassan biyu da suke gaba da juna a ƙasar ta libya suka amince da gwamnatin haɗa kan ƙasa da majalisar ɗinkin duniya take goyon baya mai cibiya ali a tripoli kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya faɗa jiya talata cewa amurka ta damu da sayar da mai daga libya ta hanyoyi da ba su dace ba labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington Wasu manoman rani a jihar Borno sun zargi gwamnati da dakile musu hanyar samun ruwan noma, su kuma gwamnati suka ce ba haka bane. Wakilinmu Haruna Dauda biyu na ɗauke da rahoton. wasu manoman rani fiye da dubu bakwai ne dai suka zance kansu cikin halin matsanancin rayuwa sakamakon datse masu ruwa da suka ce gwamnatin jihar borno ta yi alhaji muhammad shuwade shine shugaban waɗannan manoma na shakori da fari da kuma jere dalilin yin gadon da suke dinna suka toshe mana hanyar ruwa ruwan baya zuwa da muka bi gindin muka yi muka mun hau sama da kasa duka abin suka gagara yi mana muka yi muka yi gwargwadon karfinmu da yake mu mu bai kai wajen nasu ba shine sai muka zo muka da injinan namu muka je muka je gida muka zuba mu muka zauna muka dogara ga Allah abin da Allah zai mana shi zamu gani gudun hijira ma sun kai guda shida a wajena suna yake suna ci suna sha da iyalinsu gaba daya yanzu haka na ba su hakuri kowa ya je nemi abin da zai ya ci da iyalinsa ya sha shine ni ma na zauna abona na zuba hannu na zauna kayan mu na lambu kam gaba daya fisa bila gaba daya ya riga ya bushe da kamfanin da suka gama aiki suka toshe to bayan da zamu ba da mu yi fada da gwamnati sai inda muna bukatan gwamna ya taimake mu da a yayi magana a bude mana wannan ruwan mu samu mai aiki mu mu ciyar da iyalinmu don Allah da nabi yayi mana dalilin da wannan ruwan zai zo mu ci mu sha da iyalinmu mu ba mu ma bukatan komai kawai mun ruwan muke bukata Bilal mustapha dai wani matashi ne da ya ce tun da ya taso bai san wani sana'a ba sai wannan harka na noman lambu wallahi da wannan na rike kaina tun da sun haife ni wannan ba wani sana'a sai in ba wannan ba wallahi tun da sun haife ni da wannan nake muke ci ina sha da ni da yare na da yara na tana daya yara na guda biyu wallahi gashi nan mun zuba irin mun kwanta ka kashe mangoro ba abin da sana'a da muke yanzu dan mu wallahi ba abin da sana'a da muka sani ba wannan sana'a ba sai dai duk da irin wannan magiya na waɗannan manoma gwamnatin jihar Borno ta ce wannan batu ba gaskiya bane a cewar kwamishinan ma'aikatar gona na jihar borno alhaji muhammad dili. labarin ba gaskiya bane mutane goma sun amfani da shi jiya yau mutane talatin sun amfani da shi gona ya karu gona goma jiya yau gona talatin haka and the same water suke amfani da shi ko ya bude yana ta amfani da shi time yana fita yana tafiya idan lokacin da ya kai limit din da ba zai sauka ba kuma za a eh. rufe saboda in ya sauka to za a rasa ruwa a cikin mai gaba da na sha haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Sani sai Allah yau ne ka ba ku kalamin noma, ya fi fatoci wa dillanci karku sake bisa aikin. tsohon shugaban najeriya karkashin mulkin soja janar ibrahim babangida ya ce yin doka akan shafukan sadarwar intanet shine ya fi dacewa ga rahoton wakilinmu mustapha nasiru batsari janar babangida ya ce dokar nan da majalisar dattawan najeriya ta so kafawa a kwanakin baya na takaita kafofin sadarwa na zamani zai taimaka ma najeriya in dai kana najeriya nan kwanan nan in ka tuna senate suna magana aka taso mu senate an yi musu ca akwai wannan sanata bala na allah aka zo kan shi aka yi masa chat amma ai abin da yake faɗa abu ne wanda zai taimake mu zai taimaki mutanen najeriya zai taimaki kasan gaba ɗaya to ko yaya yake ganin tasirin irin waɗannan kafofin sadarwa na zamani bai da amfani amma shawarar da zan bayar ku kanku ku da kuke ku ne waɗanda suke kaman professional ya kamata ku yi ma kanku faɗa ku zauna ku ce bai kamata kuna rubuta abin da kuka ga dama ba a je a binciko a tabbatar yadda kuka bi hanyar ku watsa karyar kuna iya bin hanya ku faɗi gaskiya akasari masu tura labari irin wannan ba yan jaridu ba kawai mutum ne zai zauna gida da waya shi posting saboda ya buɗe shafi na facebook gara ku sanar da mu cewa ba ku ba yan jaridu ba ne wasu ne daban zan muna iya ganewa janaral babangida dai ya yi ƙarin haske akan ba da labarin mutuwarsa alhali yana raye a rayuwata ni na farko dai musulmi musulmi ne na yi imani yadda allah ya riga ya faɗa cewa duk wani mai rai ko baiwa allah sai ya mutu kowaye alkawari ne na ubangiji kowa sai ya mutu saboda haka ba wani abu mamaki ba ne. General Ibrahim Badamasi Babangida wanda ya share shekaru takwas yana mulkin Najeriya ya ce yana alfahari da maido hedikwatan Najeriya zuwa Abuja daga birnin Lagos. Godiya nake ga Ubangiji da kuma mutanen Najeriya. Mutanen Najeriya da suka bani suka bani goyon baya muka taso muka zo muka zauna lafiya. Mutane da ya ai basu zaci za ta ma Abuja za ta yi ba amma ka je ka duba ka gani alhamdulillah abun alfahari ne gare ni abin da kuma zan gode wa Allah subhanahu daga karshe dai ya ce yana yi ma 'yan najeriya fatan alheri duk wani irin hali suke ciki in allah ya da allah zai kawo sauki kuma kasan nan za ta ci gaba in ka tuna in ka bi tarihin kasan nan mun daɗe mun yi shiga rigingimu iri-iri tun kafin independence bayan independence aka zo aka ta rigima har yaƙi mun yi amma da ƙyar za ka samu ƙasa wadda ta yi shekara uku tana yaƙi ta zo ta warwaje yadda muka yi yanzu nan kamar ba a taɓa yaƙi ba sai nigeria. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. ana tare da sashen hausa na murya amurka a washington dc mu shakata da wannan Gwamnan gi not to Allah ya ji kan Dr. Mamman Shata Katsina. Yanzu kuma sai mu tafi ga shirinmu na gaba da fatan za a mun afuwa maimakon kallabi ga maimaitin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji yadda 'yan damfara suka nemi kwaɗaita ma wakilinmu na Katsina din Sani wata harkar miliyoyin naira saboda suna neman su raba shi da kuɗin da zai biya na samfur. Dama duk dogon turanci da labaran da aka yi ta kitsa masa akan a ingiza shi ne ta yadda zai rabu da wannan kuɗi nasa. Da aka tura masa lambar account na wani mutum mai suna Nura M Abubakar a bankin Diamond Bank sai ya ɗauki waya ya kira kan uwar gami mutumin da ke kiran kansa wai injiniya Ibrahim Aliyu Mina. Daga nan sai suka fara wasan kura. Hello? yana ya turo mu account number okay na ga diamond bank okay shine wani shine ce bakar da nasu yawa to an shirya ni am scared na dan ji tsoro saboda na ga kudin kana turo mai sun ce kamfani ne da morakan kuma na ga sunan wani ne a kan ba. Daga ne, daga ne, daga ka eh, tsoron kuɗi deposit da ka sa ba ta tsoron kuɗi za a zuwa a sami da shi ne a ɗauki afirka. kada a saka kuɗi ya je cikin account ɗin wani to shi ne nake tsoro in kuma you you agree in je sa kuɗin to zan sa. Ah, kana ci na? eh, eh. ban san zan ba zan baka yin wannan harka ba. A'a don wari ai duk ko kasa ko ba babanka ne kuke harka da shi. Kaga za a cuce ka za ka iya gaya mai ga ga shi baka yadda ba amma in ya yadda ka sa. In ka da zan je in sa. Amma ni a yi. Ka da sa. in je in sa kaya ja eh, na ga an ce kamfani muke dilin da shi sun ce they don't collect money za su ba ka eh, za ba ba na eh, ina jin sa ba ka chief accountant accountant na su ne okay na da a cikin account din accountant ni na so in gani account din mora card to amma if you agree I'll go I mean I'll carry on you are, you are elected president you went to school, go back over. Uh, eh. My consultants are coming to meet you, that's where you put in a, I think, 350,000. The total money are coming to meet you, you only 35 million. So, so bad, Very good. Yeah, yeah, yeah, go to the bank in the position, could you go? Go directly to the bank and make deposit of that 180,000. The oh. secretary went to meet you back one on one packet. Okay. My consultants are coming to meet you with enough money. So that's, that's, that's, that's, I will tell you. Uh-huh. Yeah, well. Sorry. Kadisa. Hello? Hello? Eh? Yawa gane na Idilex, na yi confirming daga shi other guy ɗin. Ta. Ya ya ce, he assured me ya ce, I should just go ahead in sa kuɗin. Ai, ka ce ni ba karamin yaro ba ne fa. Na san kai ba karamin yaro ba ne, amma ni ma ai ba karamin yaro ba ne ko. Ina ba ka taɓa gani ba. Kuma ya sha harkar business. Business din an ce mana company. to kamfani din nan nan sunan kamfani zan gani a account number to wannan magana ka gaskiya ne amma shi ka je shi ka je magana wanda kai magana gaskiya ne yana da ko sai kana kin nan mutane wanda ba su da rajista da mu da mu ba su company sai da in taimako na ne za ku yi irin account number na shi kaciya ne saboda ya yawa ka sanne saboda ba ka sanne da ba kan kan nasa eh. ka ga da mai da na company ta account yawa to yawa da na turo za ku mai da kamfanin account eh to yanzu by insha Allah in the next 10 minutes zan je banki din zan maka deposit to ba ma in the next minutes na je zan da zan matsa masa da Allah kudin na process na da wuri they should post it to you then I je when you are sure let me know eh okay so hello hello yeah hello eh ina ji akai kira ne baka ji na ji eh na ce na ga yanzu ba su zo ba na ba wani gaya je sa kuɗi a banki kuma shi oda gaya da ce mai koya ga alat ba hello hello A za a jin kolin ba ka ɗau wayata ba. Ok, na jin ka. Yawa, na ce ba ka ɗau wayata ba ɗazu, ban san inda aka kwana ba ka kyale. Da ba duk abin serious ba, za ka na rubuta ka waya ba. Yawana na ban ɗau abu serious ba. Na ce maka gayan nan, na sa a je a tura mashi kuɗi. Kuma shi, kuma bai kira na ba na ɗau wayar ku na ga duk kun ki ɗauka na ce to a don know what happened kuma. Da tomorrow na nuka bai sai da Na? Hello? Hello? Ah, ya gida. abiya yare lafiya lau ba mu yi magana ba yau kuma ka ce za mu yi magana ok ji ba daga gari hello hakika ko wannan business din ya wuce ne nomo nomo ya wuce ni za ku cuta ko ku canza wasu da za ku yi ko nine amma ba ni ba duk abin da muka da ku na yi rekodin da yake wawa ne ku da jakai barayin banza barayin wayi sai kaka yayi good evening good evening We discussed yesterday, but he didn't pick my phone. I don't know what happened. But what else? Yesterday morning. Uh, why not? They are busy. Eh? Which busy? Four nine people, idiots. You better listen. You can't dupe me. To, na kira zahararin ɗin domin jin yadda suka ƙare daga baya. Eh, waɗannan mutane dai Alhaji Ibrahim yawanci dai suna kiran mutane ne da yake mutane sun sha gaya mana irin su sosai Allah bai ba sa'a ba na su damfare ni sai suka shaida mun cewa su mutane ne waɗanda sun sani da daɗewa mun yi makarantar jami'a da su mun yi aiki guri ɗaya da su irin gurare haka an ji aiki ana rubuta irin irin attendance haka a turance kamar ka rubuta lalle ka zo ka halarci wannan taro ko wani abu haka mm. sannan kuma sai suka ce mun ai mun taɓa zama wai wani hotel a abuja mun yi wani training sai na ce to ni waɗannan mutane wani hotel ne suka faɗi mun na ce eh, to lallai na taɓa zama wannan hotel din to mm. abin da ne zargin su waɗannan mutane suna zuwa irin wuraren hotels hotels haka suna binciken irin abin da zan ce profile haka na mutane mm. in suka duba suka gani sai kawai sai su haɗa lambobi sai su fara kira mutum saboda in ka je taro ko na abu wani lokaci har lambar ka har kana bari. Wato kana jin cewa daga tanan suka samu lambar ka? Eh lallai zargin da nake daga tanan suka samu lambar ta. Daga baya sun zo sun daina ɗaukar wayanka ne ko kuma ya aka yi ne ah, me ya faru bayan da ka tabbatar da cewa su waɗannan 'yan damfara ne kuma bayan da ka faɗa musu cewa ka san cewa su 'yan damfara ne me suka yi. Eh lallai daga baya lokacin sun fara kirana to da na saki jiki da su suna ta bugo min haka ina ɗauka to lokacin sai na ce musu da Allah su dan bani lokaci ina aiki sai suka ci gaba da matsawa wajen kirana na to sai na koma gefe daya sai na ce musu to lallai yanzu na shirya su wane ne sai suka yi min bayani da irin yadda sun sani sun sani haka sai na ce to lallai to me kuke so daga gare ni shine sai suka fara min wannan bayani wanda dai ya gabata wanda duk masu sauraro sun saurara to sannan daga bisani sai suka nemi lallai a yi wannan abin nan hudda da ni ta waɗannan kuɗaɗe waɗanda hannun ce masa lallai ni ba da dubu ɗari biyu da hamsin sai dubu ɗari da tamanin sai daga bisani lokacin da duk na fara gano waɗannan mutane lallai yan fona ne wato yan damfara sai na nuna masa cewa kai ni za ku damfara to lallai ku koma ku san irin mutanen da za ku damfara daga bisani alhaji ibrahim har sai da suka koma ma suna ta irin suna ta irin nuna min cewa lallai ni wawa ne takarai me yasa ma ni suka ma kira ni irin da hada dai zage-zage haka da suka yi mu alaji mm, na ji zagi a cikin wannan abin sosai eh. yadda kuke magana dinnan kamar akwai alaman cewa da farko da ka so ka dauka cewa kamar da gaske wannan wata harka ce ta gaskiya amma daga baya sai ka fara ɗari-ɗari da wannan al'amari nasu. Eh lallai Alhaji bayan su waɗannan mutane lokacin da shi wancan mutumin na farko wanda ya kira sunan shi da Alhaji Ibrahim Mina. To ya mm. fara kira na sai ya je mun bayani har ya nuna cewa akwai inda wai muke zama muna zama tare da shi. Duk mutumin da ya mun bayani lallai na ƙara na nuna na yadda lallai akwai gura duk irin yadda sufofin da ya nuna mun. wurin da nake zama da guri kaza kuɗin don mun yi hudda sai na ci to ai ban san ka ba sai ce a ai mun yi hudda a guri kaza kuma mun zauna guri kaza har muna tashi mu je mu yi sallah mu yi wane ne duk dai abubuwa haka da yawa da ya ta faɗi mu har na dan yarda da shi na ce to sannan lokacin da dai suka fara irin bayanin waɗannan kuɗaɗe to lokacin ne sai na fara kawa a jikina cewa lallai irin waɗannan mutanen sun yau a wurare daban-daban mm. irin waɗannan 'yan fona din waɗanda dan kafin wannan abin ya faru da ni akwai wani bawan Allah da ya gaya min cewa shi wallahi sai da ya zuba masu dubu ɗari uku a cikin account ɗinsu wanda suka turo masu. Hmm. Sannan akwai wani ma wanda ya ce min shi sun anshi kuɗin sun kusa dubu ɗari bakwai. Duk haka irin da ya waɗannan abubuwa. irin waɗannan. Sai ni ma na sha na sha jinin jiki na to kila irin waɗannan mutanen ne waɗanda suke so ka tura masu kuɗi domin su damfare ka. Masu sauraro a yi hattara duk lokacin da kaji an kwaɗaita maka wata harkar kasuwanci ko wani aiki mai tsoka aka kuma nemi wani kuɗi daga hannunka to ka tabbatar da cewa akwai magana kumshe ciki damfarar ka ake neman a yi. Allah ya kare mu. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC. To Allah ya kyauta yanzu sai mu je ga sharhin jaridun Arewa. Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta ambatu 'yan kungiyar nan masu fafutukar ganin an dawo da 'yan matan Chibok. na yin kira ga gwamnatin Najeriya da ta shiga tsakani a cikin rigingimun da ake samu a tsakanin al'ummomin Fulani makiyaya da kuma manoma domin shawo kan lamarin. a can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani rahoton hukumar lafiya ta duniya da ke nuna cewa mutane miliyan dubu uku da miliyan ɗari biyu ne ke cikin haɗarin kamuwa da cutar malaria ko zazzabin cizon sauro a duniya har ila yau dai jaridar ta leadership ta ce gwamnatin jihar ikiti ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku domin nuna alhini kan mutuwar wasu likitoci 'yan jihar har guda shidda a sakamakon wani mummunan haɗarin mota da ya rutsa da su. A can cikin jaridar Daily Trust ta ce akalla mutane goma sha uku ne suka mutu a wani al'amari na rikicin ƙungiyoyin matsafa a garin Ida da ke cikin jihar Kogi. A ɓangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ce wani sabon harin da aka kai ya hallaka mutane biyar. a ƙauyen Wurkum da ke can cikin jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya. Harin dai ya auku ne 'yan sa'o'i bayan wani taron neman zaman lafiya da aka yi a yankin. Jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta ne akan yadda aka yi zargin al'ummomin Fulani da kai wani mummunan hari a wasu ƙauyuka na jihar Enugu, bayan da al'ummomin ƙauyukan sun bar gidajensu. jaridar ta ce akalla mutane 48 ne aka kashe a can gefe guda kuma jaridar ta ce hukumar ƙayyade farashin mai ta dpr a nigeria ta rufe gidajen sai da man fetur har guda 26 a birnin kanan dabo saboda samun su suna sai da man fetur din ba a kan farashin gwamnati ba a ƙarshe dai da jaridar ta blueprint za mu kammala inda ta bugu labarin cewa wata kotu a jihar kogi ta ɗaure wani tsohon ɗan majalisar dokokin jihar na tsawon shekaru 154 a gidan maza saboda samunsa da laifin yin sama da faɗi da wasu makudan kudaden jama'a har naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari hudu mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya to yanzu kuma ga kaɗan daga ra'ayoyin da kuke bar mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ina so na yi kira ga gwamnan jihar Jigawa da kwamishinan 'yan sanda na jihar Jigawa wadda su suke da haƙƙin kare rayukan al'ummar Jigawa da dukiyoyinsu. To irin wannan abubuwa da mai girma tsohon gwamnan Jigawa Salalami da ike yi to ya zama dole gwamnati mai ci ta taka masa birki domin na farko dai ya yi taron jam'iyyar pdp a jihar jigawa a ranar litinin wadda igayyato shugabanta na ƙasa kuma taron da ba a tashi lafiya ba aka yanki mutane da wuƙaƙe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba wanda sanadiyar hakan ya kawo rasa ran mutum ɗaya wasu kuma suka jikata to saboda haka ina janyo hankalin mai girma gwamnan jigawa na yanzu da ya ɗauki mataki akan irin wannan abubuwa da tsohon gwamna ike yi domin idan gurin ɗaurin aure ijehi haka za a yi ta rigima a jiwa mutane rauni idan ya je ta'aziyya irin wannan abubuwa su suke faruwa bawan Allah nan bai yadda Allah ne yi hukuncinsa a jihar Jigawa ya canja gwamnatin da take ci ba to ya zama dole gwamna ya ɗauki mataki domin zaman lafiyar jihar Jigawa. To madalla yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na ƙarshe wato takaitattun labarai. mutumin da ke kan gaba a yakin neman jam'iyyar republican ta tsaida shi dan takarar shugabancin amurka donald trump ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a jihohin amurka biyar jiya talata jihohin ko su ne rhode island delaware da pennsylvania da connecticut da kuma maryland a bangaren democrat madam hillary clinton ta lashe jihohi hudu a bani sanda sai lashe jiha ɗaya wato rhode island ita kuma clinton ta lashe sauran hudu alƙalin wata babbar kotun amurka yanke wani ɗan ƙasar mali mai alaƙa da masu tsauran ra'ayi hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yare saboda kisan wani jami'in diplomasiyar amurka shekaru 15 da suka wuce a jamhuriyar niger yawan mayakan sa kai da suke tafiya iraki da siriya domin shiga kungiyar isis ya yi ba ainu idan a kwatanta da yawan waɗanda suke shiga yankin a daidai wannan lokaci a bara To an a nan shirin namu na hantsi ya kammala sai kuma da la'asar za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin shi sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Ciuba bahiro da ne da ya ba da umarni sai injiniyan mu na Charles ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.